Thank you. ko shi an sa ido ko shi an sa ido ku tuma burowa wanda ma kin sa ido ku tuma burowa to sai in cube farawa ba riga na nan da Allah kai ba a gaya maka magana ka dole sai kai faɗa ni kan na gama shi ya kullum ina da magana shi sai ka ce a magana to ko a kuma bakin magana wata magana tsaye da feki wata magana tsaye da feki Kai. Wacce na zume kake baka gyara waken nan ba? Allah Wallahi na dan bi wani wajen rasuwa ne wallahi. Shine sai yanzu Allah ya dan dawo gida. Rasuwa? To tare aka binne ku a kabarin ne? Da ja zamanin ki. Ba na fasan abin da kake min fa, ba na fasan haka fa. Idan ka ga cewa ba za ka iya ba sai an je nemo wani. Ka gane ko? idan ka gaba za ka iya ba ni zan iya zuwa je nemo wani yawa dan ni canza miji a guri na ba abu mai sauki bane ba abu mai wahala bane ka gama gyaran waken nan ba na son sake fitowa in zo in ga waken nan a haka abin da ya sa na kira nan wajen na san kin san abin da yake faruwa a cikin gidan nan farai kuwa kuma wallahi abin ne yana dami na rasa yadda zan yi ga malam masifaffe yanzu ina masa magana zai hawan da masifa kai masha Allah alhamdulillah an zo daidai wajen ai abin da za mu yi da ke da zaran kin ga malam da zaran kin ga ya sa kafa ya fita kar ki kulle kofar ki bar mun kofa ba ai ku haka za a yi hakan kuwa za a yi ai rama cuta ga matuci ibada ne ba matsala eh, sai eh, sai na ganka ki jira ni a nan tukunna bari na fara gaba a ah, to ba ku ba ku eh, ba ku me me ya kai wannan ɗakin mamana hmm, kai ni ne wannan eh ni ne wannan me ya kai ka ɗakin mamana ta lallai hmm, ka kira ruwa hmm, ka kira ruwa ni za ka zaga da mutunci na an zage ka to ka sa duka mana ka sa duka baban ku bane na ɗakin baban mu ne wannan kai na ruwanka munafiki na ruwanka munafiki malami ne <laughs> na rinje da Allah sai sa na sauke ka fada <laughs> sai sa sauke ka Allah baka za koma kuku zaka a gidan a ɗakin ubanka zaka a gidan a dakin. kada kan shi ni in na buge shi mama na za ta dake ni an gama buge ni duke ni zo duke ni da shiga mata na bi ka iskanci na bi ka lalacewa ah, ɗakin mata kai mata na bi ka iskanci waye kai kai duka eh duka waye kai

haƙuri man ake faruwa kai haƙuri kai haƙuri man na ake faruwa na ka sakin na Allah haƙuri me yake faruwa haƙuri me faruwa haƙuri me faruwa lafiya me faruwa kike kuka faɗa min ke faɗa na shiga damuwa ne wallahi damuwa kamar wace iri ina son nishadi don na jin labarin youtube an ce mun yana ba mu mutane nishadi a wani ko ban shi ma ba ba ni ba kai ma so kake ka fara kallo a YouTube kana jin nishadi in eh, mm, ya haƙuri da idan dai kallo kake so ko nishadi a cikin YouTube ga channel canal nan iri iri kala kala da yawa sai ka zaba ka kalla ka sha nishadi idan comedy ne idan series ne idan waka ce komai kake bukata akwai to na rantse da Allah ma bari ma guda daya in ce ka fara da wannan channel din mai suna malam masani tv idan ka je malam masani tv na rantse da Allah zaka sha nishadi zaka kalli bidiyoyi iri iri masu kyau ingantattu ni ma ina kallon shayi Kam, walai. To, ba ni wayan kan shiga. Ah, kaɗan zan nuna maka. <laughs> Malam masani TV, in kai ka da waya ne? La. Dan tana gida a caji. To idan ka je kai kai ka shiga YouTube, ka danna mai subscribe kuma ka danna mai ƙararrawa. Amma Malam masani TV, zai kallo zai kallo abubuwa ya sha shadi Allah. Ah!